gwamnan jihar borno bukashi shatima ya tabbatar da cewa waɗannan 'yan mata da suka bayyana wani fifin bidiyo da yayan ƙungiyar boko haram suka yi kirarin sace su suna daga cikin ɗaliban nan da aka sace a ranar 14 ga watan afrilu wannan shekarar na garin chibok gwamnan ya tabbatar da hakan ne a wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun mai ba shawara kan harkokin sadarwa alhaji isa umar gusau wanda kuma ya aiki wa ma labarai ta yanar gizo ya ce mata hamsin da hudu ne aka gano da sunayensu daga cikin ɗaliban nan da ake nuna ta fifin bidiyo da kuma shugaban ƙungiyar boko boko haram din wato abubakar shekau ya doki alhakin sake su a watan jiya ya ce an dai gano sunayensu ne ta hanyar gayyato wasu daga cikin ɗaliban da suka samu kubuta a hannun waɗannan 'yan bindiga lokacin da suka kai harin da iyayen wasu daga cikin 'ya'yan da suka bata da jami'an tsaro da wasu daga cikin makarraban gwamnatin jihar da kuma wasu malaman da ke koyarwa a makarantar na ciba wadda dukkaninsu suka zauna suka kuma kalli wannan faifan bidiyon tare sannan suka tantance ɗaliban dukkaninsu da sunayensu kafin fitar wannan faifan bidiyo dai an sha ganin wasu faifan bidiyon a baya ta'adda wanda shugaban 'ya'yan kungiyar boko haram din abubakar shekau kan fito na ɗaukan alhakin irin hare-haren da akan kai a ƙasar wanda a wasu faifan bidiyo na baya ya ce su agogar mayan da suke yi ba sa taɓa mata da kananan yara sai kuma wani faifan bidiyo wanda ya amsa cewa su suka sace waɗannan mata kuma za su sai da su a kasuwar bayi sai kuma wannan faifan bidiyo na baya-bayan nan wanda ya wa gwamnatin najeriya ta yin ba ni gishiri in baka manda wanda ya buƙaci gwamnatin ƙasar da su sako dukkanin mutanensu da ke tsare kafin su saki waɗannan ɗalibai da ke hannunsu wanda masu lura da aramuna ke ganin cewa wannan lamari na iya wa da dan wuya gwamnatin ta dai wallafa sunayen dukkanin dalibai guda hamsin da hudun da suka yana a faifan wannan bidiyon don tabbatarwa da jama'a cewa waɗannan 'yan mata da ke cikin wannan faifan bidiyo dukkanin su na cikin waɗannan dalibai na makarantar chibok din a wani rahoton kuma shugaba goodluck ebele jonathan na najeriya ya mika buƙatar doye ta dokar ta ɓaci a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa jihohin da suka fi fama da irin wannan tashe-tashen hankula wanda halin yanzu suke cikin wannan dokar ta ɓace tun a shekarar 2012 ne dai suka samu kansu cikin wannan dokar ta ɓace wanda tsawaita wannan doka sai kai su har ga ƙarshen shekarar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya